محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين ورحمة الله وبركاته أيوم كان وتا أشم ترى الشدع في شكرا تدبو بيو أتدبو إيه لدريه بيو الثلاثين hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda kuma shi ne dace da 21 ga watan shida shekara ta 2009 a lissafin turawa za mu ci gabar karatu wannan littafin mai albarka na rijalun wa nisa'un haula rasuli sallallahu ta'ala alaihi wa wanda idan ba ku manta ba a yau za mu tashi ne akan a tasiya wato mutum na tara cikin sabon annabi sallallahu alaihi da ake magana akan tarihin su kuma cikin waɗanda aka yi musu alkawari da gidan aljanna tun suna raye shi sa'ad ibn abi waqqas sa'adu ibn abi waqqas al-asad sa'ad mujabu da'awa sa'ad yana cikin sahabban da in sun yi addu'a Allah yana karba take man huwa shine huwa sa'ad bin abi waqqas malik bin uhayb shi abi waqqas din babansa ne mai suna malik ibn uhayb ibn abd manaf shi ne littafi anan ya tsaya ابن زمرة ابن كلاب ابن مرة ابن لؤي الزهري bani zura suna cikin kawunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka shi wannan kawu yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa da ibnu abi waqas dangin manzon Allah ne ta bangaren mahaifiyarsa min akhwalir rasuli sallallahu alaihi wasallam yana cikin kawannin annabi sallallahu alaihi wasallam al-qurashi al abu ishaq ana ce da shi al-amir al-kunyarsa abu ishaq al-qurashi al-makki ba quraishi ne kuma dan makka ɗaya ne daga cikin mutanen nan guda goma da aka yi musu bishara da gidan aljanna wa ahadu sabiqin al-awwalin kuma yana daga cikin waɗanda suka riga kowa musulunta su ne na farko farko السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وعاد من شهد بدرا والهديبية كما ɗaya ne daga cikin waɗanda suka halarci yaƙin badar da shi aka je kuma da shi aka je wa ahadu sittati ahli shura kuma shi ne ɗaya daga cikin mutanen nan guda shida ahli shura da umar ibn khattabi sa su su zamanto wato ma'abuta shawara su ne za su shawara su nemi khalifa da ya dace a cikin su su sa bayan shi umar mahaifiyarsa sunanta hanna binci a sufyan hamnatu binci sufyan sunan mamarsa kenan hamna sufyan ɗan gidan umayya ibn abdu shams ibn abdu munaf وهو أول من رمى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بسعد إمام الطبراني يروي رواية وسعد ابن أبي وقاص شيني mutum na farko da ya fara jefa ko harba mashi tare da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa babban kallon da ake masa a bangare na yaƙi da jihadi wato mutum ne maharbi shi sa'ad maharbi ne ya iya harbi kwarai yana da saiti aka ce mutum ne gajere sannan kuma yana da kauri yana da gajarta kuma yana da kauri sannan yana rana gemunsa da lalle yana da gemu yana rana gemunsa da lalle kun san rana gemu sunna ne cikin sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaushe musulunta a <laughs> ko da wari ba a fari ake rana أسلم سعد ابن سبع عشرة سنة sa'adu ya musulunta yana da shekara goma sha bakwai kamar yadda ibn manda ya faɗa وعن سعيد بن المسيب an samu riwaya daga sa'id ibn al ce yace sami'tu sa'adan Na naji sa'ad yana cewa ma aslama ahadun fil yawm aslamt a ranar da na musulunta a lokacin da ya musulunta ba wanda ya musulunta ولقد مكثت سبع ليال sai لكنت الإسلام سيد لي كوانا بقي نيني نقكم مسلمتا بالدنيا جبادا wannan riwayar imam bukhari ne wani ya cikin fada'il na shi sa'ad yana cikin almajiransa cikin sahabbai shi wannan sa'adin ibn umar almajiransa ne don ya yi hadisi ya yi riwaya da gare shi da suna na aisha ita kanta ita ma ta yi riwaya daga sa'ad ibn abi waqas da abdullahi dan abbas shi ma ya yi riwaya da sa'id ibn yazid shi ma ya yi riwaya daga sa'ad da 'ya'yansa irin su amir da su amru da umar kai da su muhammad da mus'ab da ibrahima da aisha da ƴaƴansa kais ibn hazim shi ma riwaya da gare shi har ma da ibn musayyab Sa'idu ibn al-musayyab wannan mashhuri cikin tabi'ai to almajirin sa'ad ibn abi waqqas wannan bawan Allah yana da falala da yawa wanda wannan mazauni ba zai iya ɗaukan bayani akan sa ba amma kaɗan daga cikin ilihu na farko an jabirin daga jabir ɗan abdullah kala yake cewa kunna jurusan inda nabiyyi sallallahu alaihi wasallam muna zaune tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wurinsa fa aqbala sa'ad bin abi waqqas sai ga sa'ad ibn abi waqqas ya fuskanto فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيما دان الله يكي شوى هذا خالي غا كاونا هذا خالي غا كاونا دان الخالي أي أنا مثل كاونا فليرني امرؤ خاله ولي نونا من ناس كاونا إيه واتو بركنتي إلا ni ga babana nan wani ya nuna min nasa baban ku ba da guri ga kawuna ya zo wani kuma ya nuna man nasa kawun wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana ji da shi kuma yana cikin makusata manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wannan riwaya imam al-hakim ya fada ita a cikin al-mustadrak kuma yace hadisi ne sahihi wa wafaqahu az-zahabi wa qala sa'd bin abi waqas shi sa'd din ya faɗa. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله يا فدا أكينا إنجسان اللهم استجب له إذا دعك أو رواية اللهم استجب لسعد يا الله كأمسى مسا إذن يا كراكا يا الله إن دي سعد يا روئيك كأمسى يعني سعدا أنا نفر سعد wannan riwaya ingantacciya ce kamar da cikin mawaridul zam'an ila zawaid ibn hibban الشيخ الأدوي يتي وانا رواية شيء إن لم تتشيا كما تابت في روضة المحبين شافي ناس لبئنات أشرين دبيرة تاني من ذا الله نيري كان سيفا ناتشوا يا الله إذا سعد يا كلاك كأمسى مسا يا الله إذا سعد بن أبي وقاس يا الدعاء كأمشي الدعاء سعد to akwai wani abin da zai saura babu yasa aka ce da shi yana cikin wato waɗanda in sun yi addu'a Allah yana karba wa qala sa'ad sa'ad bin abi waqas yake cewa fi nazalat a kaina wannan aya ta sauka ta cikin suratul al'ami aya ta 52 ولا تطرد الذين يدعون ربهم wal والعشي yuriduna وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطرد الذين يدعون dacewar بالغداة والعشي um, yace Allah yana cewa kada ka kori waɗanda suke kiran Ubangijinsu safiya da maraice a tattare da kai abin da ya faru shine manya-manyan ƙurai shawa mushirikai. su ne suka zo shuɗewa ta wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka tarar da shi a gefensa dama da hauninsa akwai wasu cikin sahabbai fukara talakawa talakawa ne sosai a wannan lokacin cikinsu akwai abdullahi dan mas'ud dan yana cikin fukara a wannan lokacin sannan kuma da shi sa'ad ibn abi waqqas dan shi ma yana cikin fukarau a wannan lokacin da su khabbab da su suhaib da su bilal da su ammar waɗannan su ne mutane guda shida yake kala nazalar fi sittatin wannan aya ta sauka ne akan mutane guda shida ana ni mai magana wani mas'ud da Abdullahi dan Mas'ud mun tumbuna cikinsu sauran su ne Khabbab da Suhaib da Bilal da Ammar khabbab bin al-arab suhaib rumi da ammar ibn yasir da bilal ibn abi rabah ladanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan zamanin an yi magana talauci akan ta ambata maka waɗannan to sai kai fatiha zance ya tsari to shi ne waɗannan mushrikai suka ga annabi yana zaune da su da waɗannan قالوا تدني هؤلاء يعني كان من المشركين قالوا له تدني هؤلاء sai mushrikai suke cewa yanzu kai muhammadu waɗannan su ne na kusa da kai yaya za ka rinka matsayin waɗannan talakawa suna kusa da kai mu in kana so mu zamanto tare da kai to ka watsa cikin waɗannan talakawa ka duba shanin yahudawa da mushrikai ba wai sharaɗin da za su kafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su imani da shi shine ya kori talakawan da suke karkashin sa shine take Allah ya saukar da wannan aya wala taqulu lil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha kada ka kori waɗanda suke kiran ubangiji suke masa bauta safiya da maraice suna nufin Allah a cikin ibadarsu kaka kore su ka ka kama wasu waɗanda ba su da tabbas to yake cewa ta dalili na da kuma waɗannan mutanen wannan aya ta sauka ka gane abu alfahari ne gare shi shi wannan sa'adin wato falalolin suna da yawa shi ne wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya kasa yin bacci sai yake cewa ina ma da zan samu wani min ha'ula shi waɗannan sabai ya zo ya gaji da yau ɗabi'a irin ta ɗan adam ha sai sai wannan ya sami shi rashin bacci ba da wata mutuwa haka ta san a zamanin wancan lokutan akwai rashin amnu wani lokacin saboda ana zama da kafirai kullum suna bin sawun shi annabi sallallahu alaihi wa sallam inda suka samu su kashe ko wani a makamancin wannan aka yi ta rayuwa cikin ɗarɗar har zuwa lokacin da Allah ba shi ƙarfi ya samu aminci ya ce ina ma da zan samu wani ya zo ya gaji na da na aisha ya cewa ba mu farga ba sai muka bi ƙaran makami a bayan ƙaran makamai juyawa dubawa ke da wahala kenan ana duba wannan aisha tana duba manzo Allah ce wai wannan sai sabi ke cewa ni ne ya rasulullahi na zo ne gadin ka ne ka duba malam mutanen yadda Allah musu tawfiki da gata da suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai wannan kadai ya isa su zaman to masu matsayi gurin Allah amma duk wannan farar da ake faɗa waɗannan mutanen kafirai ne a gurin yan shi'a duk suna cikin kwandon shara duk tsirin da ai yalan duk wanda ya dauki aqida ta shi a mahaifiyarsa ba ta yi sa'ar haihuwa ba Allah ta sha wahalar naƙuda a banza to ba albarka za ka zanzu waɗannan mutanen ai ka dace da zuwa duniya ba san san san san ka dace ba sai dai kuma idan Allah ya zanar da kai Allah ya zanar da mu kuma ya tsare mana iyalanmu ya tsare mana ƴaƴanmu don abin babu wayo babu dabara ba ka da tabbas da garanti ƴaƴan da kake kyankyasawa za su ga hanya ta sunna ko da kana kadari ko ko fusgar duniya za ta zo ta fusge su abin da fito ni ciwo kenan shi yasa ake kiran mutane kullum ku tsora ƴaƴanku akan aqidar da kuka yi imani da ita ka yadda kai sunna ne ahli sunna ne da wannan hanya za ka yi wa Allah bauta ka yi kokari ka jawo ƴaƴanka ka nuna musu su san sunna kuma su sani cewa lalle kai ahli sunna ne saboda kada bayan ka mutu zuwa su dauke ta aqidar da ba ta ka ba amma sai ga mutum yana sunna ya'yansa ba ba su da alaka da da wuraren karatuttuka ba su da alaƙa da da'awa ta sunna kawai kowa ya biya Allah sa duk wanda ya ga dama ya ji abin kuma bai sani ba cewa Allah yana iya yi wa wato uba azaba dangane da fanɗarewa na ɗansa kamar yadda kuma yake ba shi lada idan ɗansa ya zama na kirki yana da kyau wannan zamani da ake fara faraucewa mutane a ƙibinsu a ɗora su akan miyagu a ƙibi na wanga mutum ya ƙoƙari ya jawo na kusa da shi ya nuna masa hanya ta daidai idan ka nuna masa daga baya kan da wannan kuma alhamdulillah ka riga ka sauke nauyi amma mutum ya zuba ido kawai wa iyalin shi wani matarsa ma ba ta sunna wai shi ahlus sunna ba matarsa ma ba ahlus sunna bane ba mata ma mata kana sunna matarka tana gida kana sunna matarka tana zuwa gidan boka kana suna matarka ba ta isa ka sa ta a makaranta ce karatu ba za ta yi ba saboda ba ta yadda ba kuma kai za ka koya mata kana sunna matarka tana kwana da kai da layu matarka da layu a kanta tana tana tana tana magani ko tana sihiri ko boka ya bata kana sunna a gidanka ana ma rataye rataye kana sunna ana rataya wa ɗanka wata laya ko wani kambu ko wani buru ko wani wuri a wuya kuma amma wani ahalin sunna ne sai to me amfanin sunnar da za ka tasiranci matarka ba mutumin banza fa yana yin nasara akan matarsa kaga ta ku tasirantu da shi ban na mutumin kirki ko kana sunna wasu suna karkashin ka kai kake ciyar da su a karkashin ka suke a kasuwa kai kake ba su kudin in shekara ta yi kai kake ba su dinkin sallah kai kake ba su abinci in za su aure ko za ka taimaka musu amma wai za ka taɓa masallaci su ma ko masallacin su ai baya sunna kuma gaba ɗaya rayuwarsa a ƙarƙashin ka take ya yadda ya amfana da kai akan al'amari na duniya amma bai yadda ba da kai akan al'amari na lahira ko mutum ya zuba masa ido shi ka buɗe baki ba ka ce wa ne hanyar da kake kai ba daidai bane ba ina gaya maka ni ne kaza ne kuma lalle kaza za ka bi wannan shine ya fi dacewa tun da yana son kai na amfanuwa da kai yana benefitin da kai zai dawo da hanya ai ba laifi bane dan kawo mutum tilas ya bi sunnar manzo Allah ba laifi bane ba amma mutane ba abin da ya dame abin da ya dame wallahi ya wala akwai wanda yake mutum sunna ne yana sunna sosai amma in ga maka yaran da suke karkashin sa gaba suke da sunna gaba suke da sunna kuma kana zaune rigar da yasa kai kai sami hanya sa gidan da yake ginawa kai kai masa hanya komai sai kake wasa. rauni za'a yasa idan mutum yana da dama ka yi kokari ka isar da sakon Allah ga duk wanda kake da hali a kan shi ba ka da dama ka je titi ka tsare ka ce wane wane wane ka amma na gidanka ai ya kamata ka yi iya karfinka na gidanka na karkashinka ya kamata ka yi iya karfinka kuma wallahi tallahi wannan abin rauni imani ne ko ka yadda ko karka yadda rauni ne da imani ka ji aran cewa lallai imanin ka akwai rauni matuƙar mutum baya wani motsi baya wani harka akan wannan idan harka ce ta neman kuɗi ta duniya za ka yi ƙoƙari ka gamsar da mutum ya sayi hajarka me yasa ba za ka yi ƙoƙari ka gamsar da shi ya karɓi hajarka ta sunna ba fi sabilillahi fa magana a fili take zahira ba ta da buƙatar yi وعن abdullahi bin بن عمرو بن العاص daga Abdullahi dan Amr dan As annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa awwal man yadkhulu min hadha al-babi mutum na farko da zai fara shiga wannan kofa wata kofa ce manzo Allah yake nunawa yace wa sabai ku lura wanda zai fara shigowa ta wannan kofa ta yanzu rajulun min ahli al-janna wani mutum ne cikin yan aljanna kamar ka ce muna nan masallacin ka ce wannan kofar an jima kaɗan wani zai shigo manzo Allah yana magana ne da wahayi ka ce wanda ya shigo ta nan kofar to insha Allah dan aljanna ne ana haka ba a yi aure ba fa da kana sa'd ibn abi waqqas sai ga sa'd ibn abi waqqas ya shigo shi bai ma san an faɗi wannan maganar akan sa ba kaga dace kenan kaga tawfiqi kenan Allah ka datar da mu wannan hadisi ne ingantacce hadisi ne hasan riwayar imamu ahmad safahatul mudi'a min jihadi radiyallahu anhu kun san dama mun faɗa a farkon karatu cewa maharbi ne ko mayaƙi ne to ga wasu takardu masu haske shine safahat mudi'a masu haske da haskakawa min jihadihi na jihadin shi wannan bawa Allah ya yi jihadi radiyallahu anhu kafin da zai kan jihadi ya zama Umar ibn Khattab a lokacin Umar ibn Khattab ya nada shi khalifa a Kufa shi wannan sa'ad Kufa kasar Iraki kenan a Iraq a Iraq suka kawo kukansa gudan umar lokacin umar ne amirin mu'minin wasu munafukai ka san duk inda aka samu mutum komin kirkinsa komin abin da yake na kyau to ce an samu masu munafurci su kuma su kokarin su fata shi wannan suna ce ta rayuwa kai karka damu kasan kana yin abin kirki kana yi mutane mutunci ka ce wai ba za ka samu wani wanda zai zo ya fata ka ba to ga wanda ya fi ka duba duk bayanin da ake kai akan wannan mutumin dan aljanna ne to amma sai da aka samu yan toyawa da kwashewa suka je gurin Umar ibn Khattab suka bata kace kata suka ce wannan mutumin da kana mana babu abin da iya ko sallah ma bai iya ba shi ne Umar ya kira shi saboda a lokacin babu munafurci yanzu ne idan an ja bata ta a wani guri sai kare ayi Allah na mamaki a haka al'amura mutane ko ni sai da al'amura kaza a mai kun a kira wanda ya faɗi maganar da wanda aka zarga da wanda ya kawo zargin sai ka kira suka haɗa su shine maganin munafurci da wanda mutane za su riƙe wannan ka'ida yana da kyau duk wanda ya kawo maka zancen wani ya ɓata maka wani to ka rufa shi sai ka kira shi sai ka kira wancan tunda da an kawo maka ne saboda kai babban ne ko sai ka ce to ta abin da ka faɗa ka ta abin da ka faɗa sai karanta in dan Allah ya ba ya kawo mana dan ajara ka sai faɗa amma ga gana wallahi tallahi da biyu dai ka fahimce ni ne da za ka za to munafiki ne wannan abu kuma ya zama ruwan dare ga mutane to umar sai ya kira a ya kira shi shakar shakauka fi kulli shay'in hatta sala sun kawo shakawarka sun kawo kukanka ya sa'ad a cikin komai har sallah ma an ce baka iya ba sai sa'ad ya ce to ni ba abin da zan ce ma amma abin da zan gaya maka shine ni kan na sani raka'o'in farko ina tsawaita su raka'o'in biyun farko ina tsawaita su a sallah raka'o'in biyu na ƙarshe a sallah ina gajarta su ina iya ƙoƙari na na yi irin sallar da na ga manzon Allah yana yi ba na hatta in tauye in tauye in yi kafa da yadda annabi ya tunda na yi sallah ba manzon Allah ina iya kokarin yadda annabi ya yi haka nake yi sai Umar ya ce shi zaka zanni duka wannan shine zaton da muke yi a kanka duk abinda da aka kai kukansa ya ba da ansa sai yake cewa to ya khalifatu rasulillah ya kai halifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan yi addu'a a ah, yi sai amfani da damar da yake da ita ba an kawo ka sun kawo maka kuka na ba to zan yi addu'a zan roƙi Allah tsakanin ni da su ni da suka bata da su da suka kawo labari na wurinka to zan yi addu'a ya yi addu'a yake cewa ya Allah wanda ya kawo wannan magana wurin khalifa don ya bata ni ko dai biyan bukatarsa ko kuma da wata manufa ya ubangiji ka jarrabe shi da tsawon kwana malam ka duba wata magana fa kai ka ce tsawon kwanan wani abu ko ne yace ka jarrabe shi da tsawon kwana ka ga akwai lokacin da zaka zo duniyar ma ka so ka mutu ma mutuwar ta gagara Allah yake gaya maka akwai lokacin da mutum zai so ya mutum ma mutuwar ta zuwa ka jarrabe shi da tsawon kwana kuma ka fitine shi ba jarrabar da kadai ka bashi shi nisan kwana kuma ka fitine shi in eh, Fatiya ya tashi Allah zai bayyana ko ana nan ga maka malam na farko ne masu riwaya suka ce duk waɗanda suka kawo wannan maganganun tarihi ya tabbatar duk sai da aka kakkashe su a banza duk haka a banza suka yi ta mutuwa wani daga cikin su wanda ya yi nisan kwanan Allah ya ba shi tsufa ya tsufa hatta naman fatar shi da gashin giransa ya sauko ya rufe idan ba makamu ya zama ba da idansa amma fatan nan ta gira ta sako ta danne idan kuma idan ba yi da karfin da zai iya ɗagawa ya gani dole in zai gani in zai kalla sai dai sa hannu ya ɗaga haka a gaba da aiki ya yi furfura ga baki daya sannan kuma ya zamanto kazamin mutum ina ce kazamin ina nufin wato ce kuma zinar ma da ƙananan yara don mata ƙanana yake bi yana dannewa hatta kai ga yara in sun ruwa su wuce ta layin inda yake sai su rinka guduwa idan ya fito in mata sun gaishe sai gudu gudu gudu sai ke cewa rajulun maftulun asabatu da'awatu sa'adi mutum ne ne fitinan ne addu'a sa'ad ita ta same ne da haka ya mutu a banza cikin fitina kuma to shi yasa taba bayan Allah na gari mutum ya yi a hankali duk wanda bai shiga maka ba karka shiga hakkinsa kuma abin da malamai suke faɗa abin da su komi tsanani shine luhumul ulama a masnuma naman malamai guba ne shiga cikin taitayin malami ɓata malami wanda ya tsaya yake taimakon addinin Allah kai kuma ya zamanto kai shine abin inka to wannan guba kake ci wannan sauran gama garin mutane akwai sauki sauki amma na malamai masu da'awa waɗanda suka tsaya wa ubangiji dan su ba annabawa bane duk wani malami da ka sani ya iya yin daidai ya iya kuskure in ya kuskure sai ka ce Allah ya ce wani amma ka mai da wannan abin kin ka na yi da shi da bata shi da zagin sa da yi masa kulle-kulle da waye-waye da sauransu to wannan haɗari ne kare yanzu ka duba Usman bin Affan mun karanta da koya tarihi waɗanda suka kashe shi irin yadda suka yi mutuwa ta wulaƙanci mala mutuwa ta ƙasƙanci wani an hannu a gundulu na dama a gundulu na ƙafa a gundulu wane ne a gundulu yana ta birgima cikin gafar rana ba yi da komai yana ihu yana kuka yaya aka yi wuce ai shi ya kashe Usman ibn Affan addu'ar bayan Allah kenan da haka a kiyaye kusa ne wayo da dabara shi ne yana zama da mutane lafiya duk yanda za ka mutane ka lallaba kai ku rabu lafiya da ka shiga hakkin wani malam wanda a shiga hakkin ka kai da abin ka bashi wanda ka bi wani bashi da abin ka bashi wanda ka bi wani bashi yanzu wani a rayuwarsa ba abin ba wanda yake sawa a gaba irin malamai masu karantarwa ai yanzu ka samu da samu tunci ka samu malaman nan malaman zamani waɗannan malaman na zamani kaga suna kaza kaza suna riga yanzu nan